A shirinmu na nishadi a wannan mako mun samu bakoncin Ralph John wanda aka fi sani da Don R. Wanda ya ce babban kalubalen da suke fuskanta bai wuce yadda al'ummar gari ba sa marawa mawaka baya a inda ba sa zuwa wuraren da suke gudanar da wasa sannan suna kyashin siyan fayafayen su. A nan garin Kano aka haife ni kuma yanayin waka ta kuma shi ake ana ce mai R&B. Abin da ya sa ni na fara waka ko ko abin da ya motivating ina na fara waƙoƙi a rayuwa shine lokacin ina yaro ina jin babana yana sa waka saboda shi yana son waƙoƙi kala-kala sosai sa na fara waka tun ina ƙarami a primary school na yi ɗau wani competition naka na zo na ɗaya sai mutane suka ce kai wannan harkar taka gaskiya ka ci gaba dai a hankali hankali na ci gaba ya yeah ba shi ya bani motivation na fara waka muna eh. tun shekara nawa kace tun kana primary eh tun ina primary idan gaskiya an dau lokaci an dau shekaru amma professionally na fara 2006 eh, professionally da ka fara ne ya ja ka fara wannan na ga cewa na kai rate da ya kamata in zama kaman wa'ansu a can a sama kamar su two face su p square ya kamata in zama kamar su shi yasa na dau wannan matakin na dau wannan step din na ce to baran ci gaba da abin da ya kamata sai na fara yana sashi a gidan rediyo da haka kowa yana ji to shi kana tunanin zaka cin musu waɗannan mutane kana ganin zaka iya zama kamar su in Allah ya da dan Allah saboda ina da talent ina da basira akwai talent a jikina to dai na mun talent amma a yanzu suka sani tunani a rayuwa amma a yanzu suka sani tunani a rayuwa a rayuwa a rayuwa ba ƙarya ba ƙarya tunani a rayuwa daga kano na taso ai can muka fara daga kano na taso ainan muka soma amma mutane suka sani tunani a rayuwa amma mutane eh waka ce irin kaman labarin wani ne haka dai da na gani irin ba labarin nawa dai akwai a ciki amma labarin wani ne sa na wannan na rera wakan nan saboda yadda ya bani labarin rayuwansa na tosa mai da yawa wani yana a kudin suna nan suna zuwa <laughs> eh, na yi tafiya gari na inyamurai ghana lagos kewaye da na zagaya mota da kudin duk suna hanya za su ƙara sunan allah da to um, waye jigonka a cikin mawaƙan nan p-square eh, two face mutum biyu ne da p square two face saboda suna ajiye shi back to back kuma ni ma haka nake son ki waka hit after hit kana fuskantar kalubale a wannan harkar gaskiya challenges din da muke samu a yadda muke mu masu waƙi yanayin da za ki ga kina waƙan ana neman taimako wanda za su dan mara mana baya a ce mun ci gaba mun wuce inda muke da kuma shusis haka da ba sa biya a Kano da yawa sosai dan suna ganin kai you are a citizen sai dai a kawo su a biya su kuɗi da yawa this is one of my challenges ni da yanzu da nake facing amma in Allah da zan yi overcome shi. ina so in ga kaina a hanyar Grammy inda ake zuwa karɓo wannan award din Grammy dan ni wan ma ami amma zan kai can Allah da ba ka taba karban wani award ba in an bani da irin local local award din amma na appreciate din su kamar kullum a yau ma muna dauke da tatsiyan mu to a al'adar wannan shiri muka yi wa mawaki tsiye mu ce muna baiti ko amshi ya rera dandalin VOA to jama'a gane a VOA Don kun duba za ku san tibin kwarai ne, idan kana son ka gane ka shiga laptop ɗinka ka samu ko a salula za ka iya ganin mu. Don Arda ya ce babban burinsa bai wuce ya zamo kamar manyan mawaka kamar su Two-Face da peace square ba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.